الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال رحمه الله كتاب في اللقطة قال باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوفا أو نحوه har yanzu a cikin littafin da yake bayani a kan hukunce-hukunce na tuntuwa mala ya ce babi idan mutum ya tsinci itace a cikin teku ko wato magiya ta doki ko wani abu kwatankwacin wannan da mala yake so ya yi bayani a nan shine dangane da abin da ya shafi na tsuntuwa akwai abubuwa waɗanda suke abubuwa ne masu kima akwai kuma abubuwan da ba su da kima abubuwan da ba su da kima wanda a al'adance ma in ka gansu ka tsince su ba za a ce ka ɗauki wani abu babba ba to yana ganin cewa babu laifi mutum in ya tsinci ire-iren waɗannan abubuwan ya yi amfani da su to wannan babu laifi a ce قال وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعه حدثني جعفر بن رديئة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه آه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث قال فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة A حديثنا أبو هريرة رضي الله عنه daga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ambaci ko ya ba da labarin wani mutum daga cikin banu isra'ila sai ya koro hadisin yana da sai shine wanda suka yi bashi da wani mutum ya ce in yaje zai turo masa da kudin ya je kuma bai samu turo masa da kudin ba har ya ɗauki wani itace ya tsaga ya sa kudi a ciki ya ce alkawari na shi ne in cika mishin aika masa kuma allah shi ne wato wakili na da haka sai sa itacen ya je ya lufi wannan to wannan hadisin ne sai ya ce mutumin sai ya fita daidai alkawarin da suka yi da wancan din yana ta wato kayan ko zai ga wancan mutumin ya aiko masa da dukiyarsa to bai zo ba sai ya ga itace a ruwa to daga cikin itacen sai ya ɗauka ya kai ma iyalansa a madadin abin da za su yi kona abinci da shi shi bai san mai ke cikinsa to da ya je ko da ya je sai ya fasa itacen fasa wanda zai yi sai ya ga dukiya a ciki da kuma wasikar da wancan ba Allah ya rubuta mana abin da mala yake so ya ce a nan kaga ya tsinci itacen ya yi amfani da shi ba tare da ya yi cigiya ba ma'ana abu ne wanda yake ba wai wani abu babba ba wanda za a ce har wani ya ajiye shi ko ya tsinci abin wani da za a ce har ya zo ya maida masa da shi ya ɗauka ne don amfanin kansa ya ɗauka ne don amfanin kansa kenan yana nuna cewa idan abin da mutum ya ɗauka na tsintuwa ba abu ba ne wanda yake da ƙima to wannan babu laifi mutum ya amfani da shi babu باب إذا da كمرة في fitsari. shi ma irin wannan babi irin wancan ne babin mutum ne ya tsinci dabino a kan hanya zan kaga dabino kwaya daya a kan hanya wa a ce na wani ne yar har yana ta cigiyarsa bai samu ba ai dabino ba wani abin a zo a gani ba ne aiko kaga mutum kaga dabino misali ya za a masallaci sai kaga dabino a kan nan kwaya daya musamman a ce ma lokacin azumi ne tunda mutane suna yawan amfani da dabino to wannan ba yana bukatar sai ka samu liman ka ce da Allah a yi cikinan ga wani yayin da dabinan shi kwaya ɗaya ba a ga wannan ba wani abu bane babba da haka mutum yana iya amfani da shi mutum yana iya amfani da shi sai dai in yayi tsantseni kawai da takatsantsan da kiyaye na wasu za ka ga suna da kiyayewa na cewa eh, ba za su yi amfani da abin da ba nasu ba to amma dai dan yayi amfani da wannan babu lafiya ce. Tunda abu ne da yanzu wanda yadda Davido ba zai zo yana cibiya ba, ko ba ba wani abu bane wanda yake babba. Ah, haddasa na muhammad na Yusufa, kada haddasa na an Mansur, an Falhata an Anas, rabu ya yi la'ahu an muƙada, marar na sallallahu alaihi wa sallam, a bitamin rashin tsibirijin, kada Lauda an nina a kufu an tafuna minista da katila a kan tuha. a wannan hadisin manzala sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya akan hanya sai ya ga dabino kwara daya akan hanya sai ya ce ni in ba da ina tsoron dabinan nan na zakka bane ko sadaka da aka bayar wanda ni kuma bai halatta na ci zakka ko sadaka bai ce da na dauka na ci to kaga fadan cewa da ya dauka ya ci ya nuna cewa babu laifi a wani abin da ya hana shi kawai ɗauka kan ya zama wani abu ne na sadaka wanda kazantar mutane ne shi kuma bai halatta ya ci ba ya ce dalilin da ya sa bai ɗauka ba kenan kenan da ya tabbatar da cewa ba ba ta sadaka ba ce to babu da zai iya ɗauka ya amfani da shi وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائد عن منصور عن طلحه قال حدثنا انس قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani lokacin na kan koma gida wajen iyalai na sai na ga dabino akan shimfiɗa ta kwaya daya ce tamratan kwaya daya sai na ga dabino akan shimfiɗa ta sai na daga kamar zan sa a baki to amma na kan ji tsoron cewa ko sadaka ce ko zakka ce yace sai na rabu da ita kenan mutum zai iya zai iya cin abin da ya tsinta a gidansa ko misali a ɗakin ka ne kaga in mai yawancin gora ne ga gora kwaya da ya ba zai tsaya na cigiya goron maye ba ko to haka nan dabino abubuwa dai da suke ba wasu abubuwa masu girma ba to babu laifi sai dai kawai mutum zai ɗauki babi na kiyayewa da tsantseni na cewa a karya ɗauki abin da ba nasa ba ko kuma abin da shi ya fi karfinsa to wannan babu laifi amma kuma idan abu ne wanda in an barin shi zai sa ya lalace to ba laifi mutum ya dauka inda in ka bar shi din misali ka gan shi zai iya lalacewa to ba bi mutum yana iya amfani da shi Kada babu kaifa to arwaku batu ahli makkata a babin yaya za a yi cigiyar tuntuwa ta mutanen maka ko a garin maka ya ake tuntuwa? kuma ya ake ake shaidanta ake cigiya hadisai sun gabata cewa ita maka ba a tuntuwa a cikinta sai dai ga wanda zai yi cigiya haka ba maganar mutum ya yi tuntuwa a garin maka sai dai zai yi cigiya قال وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها wani hadisin na abdullahi dan abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba a kada a dauki ko a dauki tsuntuwa ta garin maka sai ga wanda zai zai yi cigiyarta sai ga wanda zai yi cigiyarta to shine zai dauki wannan tsuntuwa ta garin maka gane ko sai ga wanda zai yi cigiyarta amma wanda ba cigiya zai yi ba to ba zai dauki tsuntuwar garin maka ba kala ya ce wa kala khalidun an ikrima an ibn abbasin رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلتقطها إلا معرف kar wanda ya tsinci abu a garin maka sai wanda zai yi cigiya wanda zai ce lanta ko zai yi cigiya to shine zai dauki wato wannan tsintuwa a garin maka shine wanda zai yi wa qala ahmadu ibn sa'id وقال أحمد بن سعيد قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤبض عظامها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها فقال عباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخرة فقال إلا الإذخرة wannan hadisin na abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da ya shiga garin makka yayi fatu makka yayi hutuba mai tsayi daga cike yake cewa ita garin makka la yu'baru ibahuha ba a ba a yanke itacen garin makka a tsari shi wanda yake cikin garin an gane ko ba a yanke itace a garin maka yanzu kama wannan bishiyar a zo a yanke ta a garin maka ba a yi sai dai in akwai wata bukata mai karfi misali yanzu kama a ce reshen bishiyar ya shiga gidan wasu yana cutar da su ko ya fada kan hanya ya tara kan hanya yana cutar da mutane to wannan wata maslaha ce amma haka kawai ana zaune kawai a zo a kama sare itatuwan garin maka haramun ne domin harami ce bin haka ba a yanke ita can garin makka gane ko shi ne layu ubabu idahuha ma'ana ibahunta ma'ana ita can garin makka ba a yanke shi ya ce wala yunafaru saiduha haka nan kuma abin farautan makka ba a kora shi abinda ake nufi da tsaid wannan da abinda ake iya farauta da ma da ba a iya farautarsa yanzu kamar misali kaga kaga fakara tana yawo a maka to haramun ne ka takale ta ba ko ka kora ta ko ka tsoratar da ita za ka ga wasu wanda suke da rashin addini a sanin shari'a akwai tattabaru za ka gansu da yawa a bakin harami wani sai ka ga ya shiga da gudu ya tashe su to wannan razanarwa ma ba a su ba a so ne tamfir ma'ana korawa ba a so ka kora abin farauta a garin maka wala ta illu hillu ha! haka nan kuma tsuntuwar garin maka ba ta halatta mutum bai tsinta bai tsintar abu a garin maka ce to ai a garin mu ma an ce an yi tsuntuwa ka iya amfani da shi to a garin maka shi ba ba a yin haka don haka ba a tsuntsuwa a garin maka ya ce in zalimun shi ne sai ga wanda zai shedanta wanda zai yi sheda a garin maka shine wanda ya halatta ya yi tsuntuwa ma'ana tsuntuwar ba wai ya yi amfani da ita ba don ya shedanta ya ce wala yuktala khalaha haka nan eh, yayi na garin maka ko ciyawa mutum bai zuwa ya je ya ma dabbobin shi ciyawa da ciyawar garin maka sai dai fita wajen harami amma ba cikin harami ba aka baka sa sanda eh, ka kado ma dabbobinka ba kan bishiya duk wannan ba sai dai ka je can wajen gari wannan an ce maka ba yana nufin dukkanin garin maka gaba ɗaya ba tunda tana da girma iyaka wajen da ake kira iyakan harami an gane ko wannan waje shine inda aka masa iyaka iyakoki ne da suke nan eh, wato an san su to abin da ya shiga tsakanin wannan iyakokin zaka ga ba a ba a tabawa Allahumma in wata bukata ta taso misali hanya ta fado za a yi wata hanya kuma ga itatuwa kan hanyar kuma da bukatar lallai sai an yi hanyar to wannan ana iya yi ko kuma misali za a gina ko wani masallaci ana bukatar sai an matsar da wasu itatuwa to wannan ba laifi ana iya yi to manzala sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wannan bayani to mutanen garin maka akwai wata ciyawa da suke amfani da ita sukan sukan killace gidajensu da ita kamar yanzu yanda zaka ga a garin nan wasu suna amfani da kirana ko akan akan cewa gida da shi ai ko akan kewaye gida da shi akan kewaye gida da irin wannan ciyawa din don amfani to ita wannan ciyawar sukan yi amfani da ita na farko tana kore kwari wannan ciyawar a hausance dai malaman zaune suna cewa wai doya ake cewa wata ciyawa haka tana dan wari haka gane ko to amma al'istir din kila a kamanninsa ya sha bambam da wannan inda shi yana kanshi kuma yana yana kore kwari haka a gida an gane to suna yawan amfani da shi a gidajen sai al'abbas ya ce to wannan abin da ya zama kusan kowa a garin nan yana ɗan shuka shi a gidansa yana zuwa ya ɗauko ya dasa a gidansa ko in ta yi yawa kuma za mu iya cirewa to wannan ciyawar ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ya muku sauki akan wannan tunda an ce za a hana za a shiga cikin matsi da wahala sai ya ce sai dai wannan ciyawar wannan babu laifi قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار أحلت لي ساعة من نهار ولكنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يكيد فقال العباس إلا الإذخرة فإنا نجعله, نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة فقام أبو شاهن رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهن قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا حديثنا أبو هريرة شيما ya ce wato lokacin da Allah ya bai wa manzansa nasara a garin maka aka ci garin maka aka bude ta to manzala sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi yabo ga Allah da godiya ga Allah a cikin mutane sannan sai yayi huduba a cikin ta yake cewa lallai Allah ya tsare wato garin Makka daga giwaye lokacin da wannan sarki ya zo yana so ya yaki ɗakin Allah ya rusa shi Allah ya aiko musu da wannan tsuntsaye da kuma duwatsu da ya zo a cikin suratul fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم غيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين sunzo su yaƙi maka ne Allah ya tsare garinsa kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya tsare garin maka daga giwaye ma'ana masu giwaye wanda suka zo su yaƙi garin Allah ya halakar su wa sallafa alaiha rasulahu wal mu'minin to kuma Allah madaukakin sarki ya ɗaura annabinsa da muminai kan garin makka Allah ya ba su iko ya ba su madafan iko a wannan gari a wannan rana kenan da aka yi fatu makka ya ce fa inna halata illu li ahlin kana qabli lalle garin makka bai halatta wani da ya gabace ni ya zo ya yi yaƙi a cikin garin maka ba har ya yi kisa ba wanda ya taba halatta gare shi sai ni kuma baya na ba wanda za ka halatta a gare shi kenan duk da yake garin maka harami ne amma an halatta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gari Allah ya halatta masa mana Allah ya bashi izini ya bashi dama yayi yaki a garin maka je sai yake sahabban sa sun ga wani da wani suka kashe su ko da sun gan su kuwa a a dakin Allah ne suka kashe su daga cikin wanda aka kashe su wani mutum mai yawan zakin annabin Allah yana mishi wato asalin waƙoƙi na zagi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk inda yake a kashe shi har ya ɗibi wasu bayi mata masu waka suna waƙe suna yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zambu to an je an same shi ya rike wato asalin mayafai na garin Makka na ɗakin Allah yana rike da su aka kashe shi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk inda yake a kashe shi gane ko yace duk inda yake a kashe shi cire wannan soke a ka cire shi sai ka zo ya ce shi inda yake a kashe shi to sai aka kashe shi to wannan shine ma'anar Allah ya halatta ma wannan gari to kuma a wannan ranar ne kadai ya ce an halatta masa ya ce ni kuma an halatta min ne wani takaitaccen lokaci na ini shine wato wannan lokacin da hantsi ne an gane ko daga lokacin da ya shigo garin maka da hantsi daga lokacin ne Allah madaukakin sarki ya halatta masa wannan gari Allah madaukakin sarki ya halatta ma sa wannan gari yace kuma ba ta halatta ga wani wanda zai zo bayana dan haka ba a wato razanar da abun farauta a cikin garin makka haka nan kuma ba a wato yanke ciyayi a garin makka sannan kuma ba a wato tsuntuwa a garin maka sai ga wanda zai yi cigiya kuma duk wanda aka kashe mishi dan uwa yana da wanda aka kashe mishi shi kuma yaga wanda ya kashe mishi dan uwan a cikin garin maka to bai da daman ya rama bai halatta ya rama wannan kisan bai dauki fansa ba an gane ko inda ya ganshi a garin maka bai halatta ba ya dauki fansa a kansa ba da haka duk wanda aka kashe mishi dan uwa a garin maka to yana da ɗayan abu guda biyu yana da zaɓin ɗayan abu guda biyu shine ko dai ko dai a bashi diya ya nemi diya ko kuma wato a yi kisasi ko a yi kisasi don shi ne Allah ya ce eh, kutiba alaikumul kisasu fil katla duk wanda ya kisa ɗayan abu biyu ne ko dai yan uwan shi wanda aka musu kisa din su ce suna neman a ba su haƙƙinsu haƙƙinsu shine su nemi shi su ce yanda ya kashe ɗan uwan mu ba mu da abin da za mu karɓa shi ma a kashe shi wannan shine kisasi shine nafsu bin nafs ko to idan kuma ɗaya a cikinsu ya yafe ko wasu a cikinsu suka ce sun yafe to shi kenan sai su nemi diya sai a biya su diya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe mishi dan uwa to ba ramu ko a garin maka haka sai kaga mutun ya ga wanda ya kashe baban shi yana yana cikin garin maka amma ko ko kallon shi ba zai ba ko ya kashe dan uwansa saboda an haramta to sai al-Abbas radiyallahu anhu yace to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ciyawar wato ta al-izkhir muna sanyawa a kaburburan mu ma'ana mukan yanke ta tunda a cikin garin maka na makabartar mu take kuma ce kar a yanki ciyawa garin maka to mu kuma mun zo muna yankanta sai mu sa akan kabari kamar yadda bayani ya gabata tana kore warinta yana kore wasu kwari haka in an saka ta yanzu ko ko masu masu cire maciji a gidaje za su ce ma ya ko wani gadari an sa macijin baya son warin abin sai ya gudu ko to kamar haka ne suka ce suna da wata ciyawa ita wannan ciyawar suka sa ta a kabari saboda in an binne mutum eh, in ba an kula ba wasu kamar beraye da wasu abubuwa za ka siya zuwa su tona kabarin su to amma wani wannan ciyawar yakan kone su zai zan ba za su zo bai ce to muna amfani da ita a kabarburan kenan mu daina amfani da ita tun da an ce kar mu yanki sannan kuma muna sanya ta a gidajenmu ma muna da buƙatar da muke kewaye gida da ita sai mu yi shinge haka na gida mu kewaye da ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to illa wannan ciyawar an muku sauki ba ne za ku iya yanke ta tun daga buƙatu a cikin ta to sai wani dattijo daga cikin wanda aka yi fatu makkata da su a tsoho ne haka ya tsufa sai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuta min wannan wannan zantuttuka da kafada domin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan rubuta hadisansa saboda kar kar kar zancen sai cudanye da ayoyin Qur'ani kuma ba kowa iya rubutu da karatu ba wani ila zai ji maganar annabin Allah ya ɗauka maganar Allah ce zai ya rubuta to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taktubu anni shay'an ce kar ku rubuta komai da kuka ji daga gare to shi wannan mutumin zai ce to ni a rubuta min sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku rubuta mishi tunda shi ga sa uktubu li abi shahi ne ce ku rubuta masa to sai auza'i yake cewa menene ma'anar a rubuta masa sai shi wato wanda aka tambaye shi yake cewa ai a rubuta masa wannan hutuba ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya je ya kiyaye ta kuma ya isar da sako ga wanda ba su ji ba na cewa ga abin da aka hana ga abin da aka hana ga abin da aka hana almuhim abinda wannan hadisin yake wannan babin yake fada yana nuna tsuntuwa a garin maka ba a yin ta sai ga wanda zai ci giya ala babun la tuktalabu mashiyatu ahadin bighairi idni babun cewa baka tatsan dabbar wani ba tare da umarnin ba ba tare da izininsa ba za ka kawai kana tafiya kana hanya kawai kaga dabba akan hanya ka ce bari ka tsaya ka tatsi ka ba gane ko sai da izinin mai ita sai dai ya zama babu mai ita ka ganta a hanya ita kadai kuma kana jin yunwa in baka ci ba za ka mutu to wannan an halarta ma babu laifi za ka iya amfani da nonon قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافي عن عبد الله بن عمر رضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تحزن لهم تحزن لهم ظروف ماشيتهم أطئماتهم Fala فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه وما زال da الله ya وسلم cewa kada wani ya يكاسي dabbar wata wani mutum ba tare da izininsa ba yanzu yanku zai so a ce an zo gidansa ya ajiye randarsa ko ya ajiye wato asalin tukunyarsa da ruwansa a ciki ko da madararsa a ciki ya zo ya samu an fasa an kwashi zai ji daɗin haka ya ce to lallai wannan dabbobi da kuke gani kamar wato wani wajen ajiya ne inda suke ajiye abin shansu suke ajiye abin da za su ci da haka kada ku fasa ku cire ba tare da izininsu ba idan kar mutum ya ga dabba kawai je kama tatsanta ba tare da ya ce ai ta tsintuwa ce da sai ka nemi mai ita قال باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده لأنها وديعة عنده babin cewa idan mai abin tsuntuwan nan ya zo bayan shekara ɗaya ya ji labari cewa ai ne ya tsinci abinsa sai ya zo bayan shekara ɗaya to lallai a mayar masa da abinsa domin kamar ajiya ce ka ɗauka ka ajiye masa kar ya zo ka ce to a ina riga na na riga na na amfani da ita sai a yi tsuntuwa ce na riga na yi amfani za a duba girman ta ko sai a duba girman ta a gani kuma ta zo ya ba da cigiya inda an tabbatar ya ba da dukkan alamomi da suke nuna cewa abin nashi ne to ko bayan shekara ɗaya zo ko ka yi amfani da shi sai ka nemo ka ba domin yanzu wannan ajiya ne kuma haƙƙin sani قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن وديعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه قالوا يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتا أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسكاؤها حتى يلقاها ربها a wannan hadisin na zaidu ibn khalid al-juhani yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya tambaye shi akan hukuncin tsuntuwa sai ya ce kai shedanta kai cigiyar ta tsawon shekara daya sannan daga nan ka kiyaye alamomin ta ka ajiye abin da aka samu tsuntuwar a ciki in jaka ce karkayar in ma akwai igiyar da aka dore jakar da ita karka jefar an gane ko ya ce duk kiyaye ya ce sun martanfik biha sannan sai ka yi amfani da ita amma ka ajiye wannan abubuwan domin su za su nuna alamar cewa wanda ya zo nashi ya ce fa in ja rabu ha idan mai wannan tsuntuwar ya zo to ka ba shi abinsa shi ne abin da ya zo a kan babin dama sai suka ce to ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan dabba ce fa karama ko akuya ko tinkiya ko wani abu makamancin wannan ya ce ka ɗauka ka riƙe fa inna ma hiya laka wannan in tsuntuwa ce ta zama taka idan kuma ba taka ba ce mai ita ɗan uwanka ne ka ɗaukan masa idan kuma ka bari abin ɗan uwanka kai ba ka ɗauka ba ka bari kuma tana nan ta salwanta to wata dabbar daji za ta cinye ta kaga an yi hasara saboda haka kamar yana nuna cewa a ɗauka a ajiye ta sai ya ce ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutumin ya ce to raƙumi fa in ya bata to anan sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ta ce ai raƙumi baya bata raƙumi da yake wato dauke da yana tafiya da abincinsa da kuma abin shansa mana duk inda ya ga aya zai tsaya ya ci zai sha ruwa ta ina zaka tsinci raƙumi yace ka jane shi har zai koma inda ya fito ai zai koma inda ya fito to karamar dabba ma take koma inda ta fito bare babba aka ni bai bata duk inda yaje zai dawo ba wata rana wasu sun dauke taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama al-qaswa da kanta ta dawo har Madina ba ta bace ba kuma haka manyan dabbobi suna iya dawowa za su iya kwanaki inda suna yawon su za su iya dawowa su gani kuma su dawo قال باب هل da'a اللقطة ولا يدعها تضيء حتى لا يأخذها من لا يستحق شن mutum zai ɗauki tsuntuwa saboda gudun in bai ɗauka ba zata ta salwance ko kuma wanda bai cancanta ba zai zo ya ɗauka ma'ana yanzu kamar yadda wasu mutane ba su da ma'ana kiyayewa na kyawawan halaye in aka bari shi ya ɗauki wannan tsuntuwar ai zai je kashe ta to kai sai ka gani ka ki ɗauka sai wani ya zo ya ɗauka wanda bai cancanta ba ce to shin ya halatta ka bari wani ya ɗauka ko kai ka ɗauka قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن سحان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي ألقه قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فلما رجعنا قال حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت سرة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا قال فأرغبتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا قال فأرغبتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فأرغبتها حولا قال ثم أتيته رابعا فقال اعرف آه، عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها وإلا استمتع استمتع بها قال حدثنا عيدان قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا وانا حديث دا يا جبان فما wasu mutane ne su biyu da shi Suwaid ibn Ghafla yace yana tare da abokansa Salman ibn Rabi'a da Zaidu ibn Suhan a wani yaki sai ya tsinci irin tsumagiyar nan da ake dukan doki da ita kaga dai ita ba wani abu bane yace da ya tsinta sai suka ce kayar abin tsintuwa ne yace wallahi bazan yar ba in dai ne ita ya zo zan bashi amma ni zan yi amfani da ita yace to bayan mun dawo daga yakin muka je muka yi aikin haji sai muka bi ta Madina sai na tambayi Ubayyu dan Ka'ab akan hukuncin wannan abin da nayi daidai ne sai kuwa Ubayyu dan Ka'ab yace ni ma na tsinci wata eh, jaka ta fata wacce akwai wato dinare a cikinta na samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai cigiyan ta shekara daya na sake dawowa ya sake cewa ƙara shekara daya sai da aka yi shekara uku da na dawo na hudin ce to je ka kiyaye abin da ke cikinta ka san nawa ne kuma ka ajiye jakar sannan ka kiyaye abin da aka sa a ciki idan mai ita ya zo ka bashi idan bai zo ba kuma ka yi amfani da ita shine ubayyu yake cewa wato bayan shekara uku sai na haɗu da wannan mutumin a maka hmm. wanda ya wanda wannan kayan nashi kala babu man arafa luqata wala mai fa'a ha'idar ila sultan babu wanda ya ba da cigiyar wato abin tsuntuwa amma bai kai ga shugaba ba mana shi da karan kanshi da ya tsinta sai ya shelanta wannan babu ne yanzu an ce da abin tsuntuwa sai an kai wa shugaba ayyan fada ma za su cinye ko ake ce to yanzu kai wannan abin dan ka tsunto sai ka kama sarki ko aga yan gefe masu da kan za su cinye haka ba daidai mutum ya ga cewa yin hakan yana da ma'ana cancanta ta ya shelan taɗi kuma zai iya kiyayewa wato ba daidai in yaki قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى Mumbai, عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة قال فإن جاء صاحب آه، أحد يخبرك بإفاسها ووكائها وإلا فاستنفق بها وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للدين إذن دي وانت حديث باب نيكو يشنجا قال رحمه الله تعالى باب حدثني إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنه قال حاء وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنه قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنما فقلت لمن أنت قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل أنت حالب لي قال نعم قال فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إهدى كفيه بالأخرى قال فحلب قطبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على, على فيها خلقة قال فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت yake cewa mun fita ko ni na fita wannan magana ne da sallallahu alaihi yace na fita sai naga wani mutum ya bar manzala sallallahu alaihi wasallam yana huta bayan sun gudu sai yaga wani mutum da awaki yana kada su sai yace eh, Eh, kai bawan waye sai ya ni bawan wani mutum ne a cikin ƙuraish ya faɗi sunan shi abubakar ya ce sai na san mutum sai na ce masa cikin dabbobin nan naka akwai menonan da za ka iya bamu ya ce e eh. ra'aran kuma magana neman izini don da shi yanzu ya bada ya ce akwai menono a ciki ya ce e to za iya tatsan min ya ce kwarai bai san su ba ya ce sai na umarce shi sai ya daure tinkiya ɗaya daga cikin tinkiyoyin nan don haka sai na ce ya karkaɗe nonanta daga ƙura sai ya karkaɗe sannan sai na ce ya karkaɗe hannuwansa ya karkaɗe sannan sai ya har ya nuna yadda ya karkaɗe hannun ya buga hannunsa ɗaya akan ɗaya ya ce sai ya tatso musu wato ma'ana kamu na nono haka ya ce kuma dama manzala sallallahu alaihi wasallam na ajiye mishi wata wato salka karama fata, wacce nake ajiye mishi ruwa ko abin sha sai aka zuba a ciki to bakinta akwai ɗan tsumma da nake ɗaurewa to sai na ɗaure wannan bakin abin da tsumma sannan sai na zuba nonon a ciki sannan sai na zuba ruwa a kan wannan saltaɗin, har ya zama nonon ya yi sanyi lokacin da ake tatsan nono da tumin ke fitowa ke to na zuba har ya yi sanyi da na je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na kai mishi na ce ya manzo Allah ka sha yace sai da ya sha har sai na sai da na yadda ma'ana na gamsu cewa ya kushi ni ban sha ba to amma almuhim wannan babin kawai yana nuna mana cewa ka nemi izinin wani mai dabba baka baka kama gaban kanka ba an gane ko to wannan shine karshen wannan babi na tsuntuwa da yayi bayani akan abin da ya shafi hukunce hukuncen tsuntuwa haka duk wanda ya tsuntuwa zai san ka'ida ne kai cigiya an gane ko kuma sannan karka cire abin da ke cikin abin tsuntuwar ko jakar ko waye kayar ko kar a kawo mota a canja mata fenti a ce a ita tsuntuwa ce ko to duk wannan kar a yi a batta inda take ko da za a yi amfani da ita amfani da ita a haka in mai ita ya zo ya ce to ta jike sai a ce to ina shaida in ya kawo alamu da shaidoji sai a ba shi abin shi in bai kawo ba sai a ce ba taka bace wannan shine ƙa'ida ta tsuntuwa a babi na gaba wanda zamu tashi akan shi babi ne babba kuma mai girma kuma wanda ya kyautu lallai musan shi saboda yana magana ne akan kitabul mazali wannan littafi yana magana akan haƙoƙi na mutane da ake cinyewa ake zalunta su shine al-mazali ma'ana zalunci shine ka sanya abu inda bai dace ba kamar misali ka kwace ma mutum wani abu nasa to wannan shine abin da ake nufi zalunci to wannan ana kiran shi malamai suna kiran shi kitabul mazalim ko kitabu raddil mazalim mayar ma da mutane haƙƙinsu idan aka ɗauke musu in gane ko to zai yi magana akan abin da ya shafi eh, mazalim eh, zalunci wal da kwace wasu ana musu kwace sai a kwace filin ka haɗa kai da wani a kwace ma fili ko a kwace ma gida ko ko kana tafiya da motar ka ma'aikata su kwace su ce ba bisa ka'ida ka siya ba kai kuma ba ka san wannan ba sai ka riga ka ce ka biya komai da komai ka je ka sai mota an tare ka an kwace aga wannan mazalim eh, mazalim saboda haka di ire-iren waɗannan abubuwa din Eh, suna da nauyi a shari'a na farko mu sani cewa shi zalunci haramun ne ko zalunci haramun kuma mafi girman zalunci dai shine shirka da Allah sannan kuma cin haƙƙin mutane wannan shine babban zalunci har Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah ku kauce ma zalunci ku ne sanci zalunci domin zalincin nan duhu ne mai tarin yawa ranar tashin alkiya amma yanzu mutane sun rufe idan su zai zalunci wani ma bai damu ba zai kwace haƙƙin wani bai damu ba zai ci dukiyar wani bai damu ba sai haƙƙin wani ya shigo wajensa sai ya danne shi bai damu ba ke in yana da inda zai je je ya kai ƙara to Allah ya tsare mu da wannan wannan babi zai magana akan abin da ya shafi zalunci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik